saboda a lokacin da ya tara danginsa sai da ya kira na Fatima ya ce salini min mali ma shi iti salini min mali ma shi iti tambayi da abin da ke so a cikin abin da na mallaka na dukiya fa inni la aghni anki min Allah shay in an je lahira ban iya wadatar da ke da komai haka ya gaya ma na na Fatima yau idan annabi zai gaya ma na na Fatima haka ina ga kai ina gani ba abin da zai tsaratar da kai in ba biyayyanka ga Allah ba shi yasa ya kira danginsa ya gaya musu ya ce to fa ga abin da ke tafe lalle lalle ku yi imani da Allah tun kafin a zo ranar da babu kuɗi bare ka ba da fansa ka tsara kanka daga azaban wa daga azaban Allah madaukakin sarki to da haka abin da ya gaya musu kenan saboda haka duk mutumin da ya zamanto yana alheri amma yana mantawa da ahalinsa shi yasa annabi lokacin da aka sauka mashi da ayan hijaba hijabi da wa ya fara da matansa a fara ya ayyuhan nabiyyi kulli azuwa azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna ay yu'rafna sai ce me fala yu'zain ya kai wannan annabi ya kai wannan annabi lalle ka gaya ma 'ya'yayanka da matayanka kaga sai da ya fara dawa da 'ya'yansa da matayensa da ka fara da matanka ka ce musu lalle Allah ya musu umarni da su kusanto da tufafinsu kasa su sa tufafinsu yi kusa da ƙasa dalika adna an yi rafana wannan shi yake fi kusa a gane cewa sun fa mummunai ne wa'innan matan limamai ne wa'innan matan musulmai ne shine zai bambanta su da 'yan iskan gari Allah ya ce ka gaya ma sauran matan mummunai su ma su yi koyi da haka to a gana aka saukar da aya hijabi aka ce su rika sa hijabi to nan wajen kaga an fara da mai shi Allah ya ce wato ainihin wato ainihin ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum bi wa ahlikum nara wa qudu an wal hijara alaiha mala'ikatun gilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna ya ku wa'inda kuka yi imani ku tseratar da kawunan ku da ahalin ku daga wuta babu amfani ba kuma ba jin daɗi bane ba alheri bane ka je wuta ka je aljanna ka ta je wuta ba alheri bane ba abin yabawa bane ka je aljanna ƴaƴanka su je na wuta ba ba alheri bane ka je aljanna iyayenka su je na su je wuta ba alheri bane abokin ka ya je wuta kai ka je aljanna in son samu ne duk ku hada a gidan wa a gidan aljanna to wani mataki za ku dauka don samun makanku irin wancan rayuwar mai kyau mai tsari shine kokarin gaya ma juna gaskiya babu munafinci babu kokarin gawa na abu ya rige nashi a ya za a yi yadda na fahimci gaskiya wanda ya fahimta ya za a yi yadda na tsoro akan hanya in ɗora wane shi ma akan hanya don mu gudu tare me mu tsira tare shi ne abin da ake kira zaman tare duk wanda za ku zauna tare da shi in ba zai faɗa ma gaskiya ba ban soyayya ka Ko komin soyayya da kuke in dai ba zai faɗa ma gaskiya ba amma idan zai faɗa ma gaskiya ko da gaskiyan tana bata maka rai wallahi shi ne masoyinka jama'an gano abin da kyau don saboda haka wannan shine da haka lokaci yayi